الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بحث غير ثابت عبارة بتأويل لشيء فيها الثالث للحكم الصريح يعين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل وهذا ليستقيم في كمال الإسلام هو الملل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لم ينحرف انحراف اليهود والنصارى والسابئين فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصالحين حتى قتلوهم وكذبوهم كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق واليهود انحرفوا في النسك حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والنصارى قابلوهم فجوزوا للكسيسين والرهبان أن يوجدوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا وكذلك تقابلهم في سائر الأمور فهدى الله المؤمنين إلى الوسط فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه ووكروهم وأزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم ولم يردوهم كما فعلت اليهود ولا أطروا ولا غلوا فيهم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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba sha biyu ga watan rajab shekarar hijira ta 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan shida miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatu نبغية المشتاق في شرح رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس لمك شرح ساقون دا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس يربو تاوى متانا إراكي wanda wannan shine darasin mu na 32 a jerin gwanan darasin mu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 148 da nawa a da takwas aka ba malam yace وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت في الأخلاق ثم هنا a kan mutumin da ya yi karatu ya yi nazari ya karanta abin da aka ruwaito daga magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da almajiransu da sauran limaman shiriya. irin su malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa da Sufiyanu thauri da sufyan ibn uyaina da ainihin al-bukhari muslim abu dawud tirmizi Sa'i ibn maja da sauran malamai na sunna gaba daya wanda yayi la'akari yayi karatu ta na tanutsu a cikin dukkan ruwayoyin da aka yi zai ga cewa bakinsu su daya akan duk sha'anin da yake da alaƙa da aƙida ba su saba ba akan manya-manyan matsaloli na aƙida na'am an samu saɓani a kan wasu juz'iyat gurin da ya halatta a samu saɓani a ciki amma banda manyan matsaloli na imani banda manyan matsaloli da suka shafi shirka ko kafirci ba su yi saɓani ba a nan Haka nan duk abin da aka ruwaito daga ahli baiti rasulillah za ka samu daidai yake da abin da aka ruwaito daga sauran malamai na wannan al'umma ya ci gaba da cewa wa'annan annal bida al-ghalizata kuma mutum zai kula zai ga cewa wato bid'o'i masu kauri wato bid'o'i manya-manya al-mukhalifata lil kitabi was sunnah waɗanda suka saba wa alƙur'ani da sunna wattifaqi ulil amri hudatil muhtadina wanda suka saba wa haɗuwar ma'abota al'amari shiryayyu al-muhtadina shiryarwa innama hasalat innama hadathat min al-akhlaf zaka samu waɗannan bid'o'i sun samo asali ne daga 'yan baya waɗanda suka zo daga baya-baya amma ba magabata na farko ba wa qad ya'zuna ba'da zalika ila ba'd al-aslaf tana yiwa wasu 'yan bid'a su shingina wani bangare na irin waɗannan bid'o'i zuwa ga wani sashi na magabata taratan bi naqlin ghairi thabit wani lokaci ta hanyar ruwayar da bata tabbata ba wa taratan bi ta'wilin li shay'in min kalamihim mutashabih wani lokaci kuma ta hanyar yin tawilin wata maganar su wacce take da shubha wacce take da harshen damu mala yace thumma inna min rahmatillahi annahu qalla an yunqala anhum shay'un min zalika illa wa fi an-nuqul as-sahihati ath-thabitati anhum lil-qawl al-muhkam as-sarih ma yubayyinu ghalat al-ghalitin alayhim fi an-naql aw at-ta'wil sannan yace sannan yana daga cikin rahamar Allah da wuya ne a ruwaito wani abu daga wajensu irin wanda bai inganta ba face an samu a cikin ingantattun ruwayoyi tabbatattu daga gare su an samu maganar da take ɓaro-ɓaro ce maganar da take ɗauke da ma'ana ɗaya maganar da ba ta da ainihin harshen damu as-sarih magana wacce ke a fili ma yubayyinu ghalatal ghalitina alaihim abinda zaka yake yake bayanin kuskuren masu kuskure da suka yi a kansu fin naqli aw ta'wil wajen ruwaya ko wajen tawili abinda malam yake cewa dukkan wani wanda ya tsaya ya yi nazari cikin maganganun magabata a cikin al'amuran aƙida babubukan da ya ambata a wancan satin babin da ya shafi tauhidi wa sifati ko babin al'adli wal qadar ko babin al'imani wal'asma'i wal'ahkam ahkam ko babin alwa'id ko babin as-sawabi wa babin amri bil ma'arufi wa nahyi anil munkar da sauran babubukan da muka yi magana a kansu a baya yace idan kai la'akari kai karatun ta nutsu cikin maganganun magabata zaka ga cewa maganganun su gaba ɗaya sun haɗu akan ma'ana guda ɗaya akan abu guda ɗaya. ba za ka samu saɓani a tsakankaninsu cikin waɗannan al'amura ba za ka samu maganganunsu suna tafiya daidai a kan layi da alkur'ani da sunna ko da kuwa za su yi saɓani a cikin wasu juz'iyat wato wasu ƙananan al'amura wanda suke da alaƙa da babubbukan to za ka samu saɓani ne wanda hankali zai karɓe shi saɓani ne wanda shari'a bata hana a samu saɓani a nan ba baya warware wata ƙa'ida wato baya warware wata ka'ida daga cikin ka'idojin musulunci saɓani ne irin wanda akan same shi ko dai saboda babu wani nassi ko kuma nassin akwai shi amma ba kowa ne ya san shi ba ko kuma nassin yana iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya to anan a iya samun saɓani tsakanin malamai amma abin da ya shafi manya-manyan bid'o'i wanda ƙarara sun saba wa musulunci sun yi hannun riga da alkitabu wasu sunna ba za ka samu ɗaya daga cikin limamai ko magabata na ƙwarai yana ɗauke da wannan bida'a ba babu wani daga cikin asalaf salaf magabata na ƙwarai wanda yake shugaba a cikin tafiyar wata bida'a shi yasa za ga dukkan wasu bid'o'i manya manya da yanzu ake abin nan da su da wuya ka ji an ce wane ne ya kirkiro su cikin magabata sai dai a gaya maka wani tarihin wani dan kwanan nan ce shi ya zo da abin amma ba za a ce maka ai wannan bid'ar ko wannan abin da muke yi na addini maliku ne ya kawo shi ko maliku ne ya fara shi ko imamu ahmad ne ya fara shi za ka samu dukkan wasu bid'o'i da aka yaƙa a tarihin musulunci wasu ne karkatattu zamammu suka ƙirƙire su za ka samu idan ana magana mu'tazilanci sai a ce maka ai wasil ibn ata shi ya ƙirƙiro mu'tazilanci ne farkon ba mu'tazile ce maka a jahamiya waye shugabanta sai a ce maka jaham ibn safwan shi'a waye shugabanta abdullahi bin saba wani bai hude, to haka za ka yi ta ji duwato kwashi kwaram kwashe-kwashe su ne waɗanda suka ƙirƙiro bidiyo'in amma magabata ba za ka ji an ce sun suka ƙirƙiro wannan bida'ar ba duk da cewa yan bida'a wato ba sa ƙasa a gwiwa wajen su ga cewa sun jingina bida'ar su zuwa ga wani babban malami don ta samu gindin zama san ƙarya ita kaɗai ba ta tsaya ba sai ta jingina da wani abu na gaskiya shi yasa har kullun da ka janya wannan gaskiyar da aka jingina ta a jiki sai ta faɗi to saboda ta samu karbuwa a gurin mutane masu hankali masu addini to sai a jingina ta zuwa ga wani wanda aka san cewa karɓaɓɓe ne a gurin al'umma sai a ce ai shi ma ya yarda da wannan a'a shi ma ya taɓa cewa kaza kuma a bincika a bincika ko dai a samu ruwayar da aka yi ƙarya ce bata inganta ba ko kuma a'a magana ce wacce yayi ta ɗauki ma'ana biyu sai a ɗauki wata ma'ana guda ɗaya wacce ba ita ce ma'anar maganar ba sai a makale mata a ce to kaga wannan maganar tana nuna kaza kenan don haka tare miki shi yasa za ga sau da yawa za ka ji wasu wanda suke fama da sha'anin sufanci sai su ce maka ai imamu malik ya ce man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq ko wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa to kai daga jin ma larabcin ba irin da maliku bane wanda duk ya san larabcin waɗancan magabata na farko yana jin wannan kawai wani ɗan daru ne ya zauna ya haɗa larabcinsa ya shirya larabcinsa sai aka ce maliku ya ce wadu wanda ya riƙe sufanci wato ya shiga sufanci amma bai yi fiƙihu ba to zai zama zindiki wanda kuma ya yi fiƙihu bai riƙe sufanci ba zai zama fasiki wanda kuma ya hada tsakankanin su to wannan shine ya kafu ya zama kafaffe wato wannan shi rike hakika shi rike tabbas to kaga wannan ba maganar maliku bace babu wanda zai kawo maka isnadin wannan maganar duk wanda ya kawo maka ya ce maka maliku ya faɗi wannan maganar ce kawo min isnadin wannan magana zuwa ga maliku ai waɗannan malaman duk ana rawaito maganganun su ne da isnadi haka ce maliku ya ce to a ina ya faɗa ko dai a ce ko a littafin samu wadda ko kuma a'a a mudawwana sai ibn al-qasim suka rawaito ko kuma a'a wani babban malamin malikiya ne daga baya ya ce maliku ya faɗa to in dai ba zamani yayi da maliku ba ba da almajiran maliku ba to ya kawo mana isnadin sa zuwa ga malik shi yasa aka duba littafin malikiya ma duk ba ga wannan ba kuma daga jin siyakin yadda maganan ma take wato ta sha bamban da irin yadda masu karatu suka saba jin maganar malik irin wannan siyaki da irin wannan haɗe-haɗe na larabci wanda za ka jin shi giringim haka ba tsari to wannan ba maganar malik ba ce illa iyaka wani ne dai kawai yake so ya nemar wa bid'a sagin din zama kuma yake ganin idan ya jingina wa imam malik to za ta yi karfi za ta samu gindin zama za ta samu karbuwa a gurin mabiya ko masoya maliku to bai san cewa ba mutane idan su yanzu ya buɗe in ka ce maliku ka ce waye sai ce kawo in gani to nan ne ake faduwa kuma shi malikun wace ɗariƙa ya yi to in ka ce ya ce duk wanda bai yi sufanci ba eh, zai zama fasiki to shi a gaya mana sufancin waye to kaga tun daga nan mutum zai turus ba dai wanda isa ce maka ga ɗariƙar da shi ya yi ta yi in ka ce a ai shi ma shi ma shugaba ne na sufanci to wace ɗariƙa yake malikiya dai kowa san ba ba ɗariƙar sufanci bace ko shi yasa zaka ga shi ba shi sufin ba zai haƙura da malikiyar ba sai ya haɗa da wani abu ce almaliki alwani abu ko to kaga ya nuna ke da ita malikiyar ba sufanci ba ce kuma shi sufancin da ai ba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah يقول المصنف رحمه الله وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المؤتسمون بالحكمة النبوية والإسبة الجماعية متوسطون في باب التوكيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشب وبين المشبهة الممثلة وفي باب القدر والأدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والإيقاف بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوئيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكونوا إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له إن الحمد لله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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wannan shine darasinmu na 33 sannan a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wannan shine na 147 malam yace wa hakaza ahlul istiqamati fil islam المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة يتيت هكا alul istiqama ma'abota tsayawa kan hanya totar haka suke kan hanya totar a cikin musulunci almu'tasimuna bil hikmati waɗanda suka kankane hikima ta annabci alhikma annabawiya waɗanda suka rike hikima ta annabci wal ismatil jama'iyya da kuma wato isma suka rike isma wato katange wannan ta aljama'a mutawassituna fi babin tauhidi haka suke tsakatsakiya a babin tauhidi wasifati da sifofi bainan nufatil mu'attilati tsakanin masu korewa masu rushe sufofin Allah wa bainal mushabbihatil mumassila da masu kwatanta sifofin Allah da daidaita su da sifofin wani mahaluki wa fi babil qadari wal adli hakanan a babin kaddara da adalci wal af'ali da ayyuka bayan alqadariyati aljabariya tsakanin alqadariya aljabariya masu cewa wato dan adam ba shi da zaɓi tilas ake yi masa wajen aikinsa wal qadariyati da kuma yan kadariya waɗanda suke masu aƙidar majusawa wa fi babil asma'i wal ahkami hakanan a babin sunaye da hukunce hukunce baina man akhraja alal ma'asi min al imani bil kulliya tsakanin wanda zai fitar da masu saban Allah daga mu imani gaba daya kal khawariji kamar khawarijawa wa ahlil manzilati da ma'abota wato wato ah, manzila wanda su ne mu'tazila wa baina man ja'ala iman al da kuma tsakanin waɗanda wanda ya sanya imanin fasikai ka imanin anbiya'i kamar imanin annabawa wasu siddiqina da siddiqai kal murji'a kamar murji'awa wal jahmiya da jahmiya wato ana ibnu taymiya yana fito mana da wasatiyya ta ahlus sunna ahlus sunna kamar yadda yake fada ko ya fara fada a baya cewa wasatun ne kamar yadda ahlul islam suke wasatun bainal adyan bainal ahlil milali tsakanin sauran masu biyar a addinai daban-daban tsakanin yahudu da nasara musulmi suna tsaka-tsakiya ba sa tare da yahudawa waɗanda suka wuce iyaka wajen kushewa annabawa da kuma sifanta su da miyagun sifofi da ƙaryata su da kashe su sannan ba sa tare da wato nasara waɗanda su kuma suka kasa wato suka wuce abin nan suka wuce iyaka wajen ɗaukaka matsayin annabawa da salihai har ma su kai su matsayin 'ya'yan Allah ko ma su ba su sifofin Allah to ahlus sunna tsakanin wannan jafa'i da wannan tasiri suke wato ba su wuce iyaka ba kuma ba su yi sassauci wajen sha'anin tauhidi ba kamar yadda kirista suka yi to haka nan a cikin sha'an abin nan a cikin al al-firaq al-islamiyya wato sauran kungiyoyi na musulunci ahlus sunna su ma tsaka ne ba sa tare da waɗanda suka yi tsanani suka yi zafi da yawa ba kuma tare da waɗanda suka yi laushi suka yi sanyi da yawa to shi ne yake faɗar misalai na babubbuka na aƙida wanda wasu suka yi suka wuce iyaka wajen tabbatarwa wasu kuma suka wuce iyaka wajen korewa wanda ahlus sunna tsakatsake suke ce ahlus sunna sune ahlul istiqamati fil islam waɗanda suka tsaya kan tafarki totar ba su karkace ba ba su yi hagu ba ba su yi dama ba almu'tasimuna bil hikmatin nabawiyya waɗanda suka rike hikima ta annabci suka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa kankan sannan wal ismatil jama'iyya suke da isma wato katan katangewa ta ta jama'a ahlus sunna wal jama'a ko kuma a ce al jama'a wannan ba zai yi su hada akan barna ba ba zai yi su hada akan laifi ba babu yadda za a yi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi ijma'i akan abin da yake ba gaskiya ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ummati ala balala al'umma ta ba za su yi ijma'i akan abin da yake bata ba saboda haka majmu'ul umma in aka dauki al'umma gaba daya to tana da isma wato tana da katanga da ubangiji yayi mata na ta cikin kuskure ba zai yiwu ba a ce duk al'umma sun hada akan wato barna akan ƙarya akan abin da ba daidai ba tilas sai an samu wasu waɗanda za su gane cewa abu kaza ba daidai ba ne a gyara abu kaza daidai ne a ci gaba da yi tilas sai an samu wannan ba zai yiwu ba duk gaba ɗaya a ce al'umma ta ɓace to saboda ka ahli sunna suna tare da jama'a jama'a din nan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suka bi ta farkin waɗannan bayan Allah waɗannan sune aljama'a da abinda suke kai shine gaskiya wanda duk yake son gaskiya to tilasta ya dawo ya bi tafarkin waɗannan bayan Allah na farko sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina da a'immatul huda da da da dukkan waɗanda suke kan shiriyar wanda yake kan tafarkin waɗannan to shine akan gaskiya wanda kuma ya bar tafarkin waɗannan to ya saki gaskiya a dukkan babubbuka daga cikin babubukan aqida a kowane babi abinda waɗannan suke kai shine gaskiya to ahlul istiqama suna rike da abin da su wannan jama'a din suke kai saboda haka suna rike da abin da yake ismat ba za su bace ba mutawassituna fi babit tauhidi was sifati tsaka suke a babin tauhidi tsaka suke a babin sifat wato ba sa tare da annufatul mu'attila waɗanda suke kore suke kore sufofin Allah suke wato rushe sifofin Allah gaba daya ko dai kamar masu rushewa gaba ɗaya ta kowace fuska kamar madiya jaham ibn safwan waɗanda aka fi sani da jami'a, waɗanda suke cewa ubangiji zati ne amma ba a sifanta shi da sifa ba sa tare da waɗannan ko kuma waɗanda suke wato kore wani bangare na sifofin Allah su tabbatar da wani mu'tazila suna kore sifofin Allah suna tabbatar da sunaye ne kawai sunaye kuma waɗanda ba su tattare da sifa saboda haka ba za ka ce Allah sami'un bi sam'ihi ba ko basirun bi basarihi ko qadirun bi qudratihi sai dai ka ce sami'un bi zatihi kawai qadirun bi zatihi ba tare da sifar tashi da sifar sam'u ba ko sifar basaru suna cewa waɗannan sunaye ne tsantsa ba sifofi bane a al-asha'ira suka zo suka tabbatar da wasu bangarori na sifofin Allah suka bar wasu suka tabbatar da sifofi kwara bakwai kawai daga cikin sifofin Allah masu tarin yawa da ya sifanta kansa da su a alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su a cikin hadisansa ingantattu al-asha'ira suka tabbatar da sifa guda bakwai kawai su ne sifofin da ake karantawa a cikin qawaidi za a su guda bakwai ko su ne ne al-hayatu aha al-ilmu as-sam'u al-basaru ko kun manta a'a ba alwujudu ba banda alwujudu wanda sifa ce nafsiya alkalamu alqudra alirada waɗannan guda bakwai suka ce su ne sifofin da hankali zai yarda a tabbatar wa Allah dukkan sauran sifofi kuma da ubangiji ya sifanta kansu da shi ya sifanta kansa da su suka ce waɗannan sifofi hankali ba zai yarda ba zai karba a sifanta Allah da su ba domin idan aka sifanta Allah da su to za su haddasa kwatanta ubangiji da sauran halittunsa amma waɗannan su ne sifofin da hankali zai iya tabbatarwa wato su ma waɗannan sifofi guda bakwai sun tabbatar da su ne da tsagwaran hankali ba wai dan nassi ya zo da su ba a'a dan hankali zai yadda a sifanta zatin ubangiji da waɗannan sifofi to shi yasa sai suka yadda cewa a sifanta Allah da waɗannan sifofi guda bakwai sauran sifofi fa da Allah ya sifanta kansa da shi wato daga cikin akwai sifat binan musamman as-sifat al-fi'liya as-sifat al-fi'liya kamar an-nuzul al-istiwa al-wajh da sifat zatiya kamar irin su al-wajh al yadai eh, al-aynayn waɗanda duk waɗannan sifofi ne da sun zo a sunna kamar irin su al-ghadab ar-rahma duk waɗannan sifofi ne da suka zo a cikin a cikin abin nan suka zo al-qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce waɗannan ba zai yiwu mu sifanta Allah da su ba saboda idan muka sifanta shi da su wannan zai haddasa kamanta ubangiji da wani halitta daga cikin halittunsa don haka sai suka kore waɗannan sifofi gaba ɗaya suka ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba suka ce Allah baya sauka suka ce Allah baya zuwa da aka ce waja a rabbuka wal malaku saffan saffan suka ce bai zo ba ya ce ya zo suka ce a bai zo ba ko ثم استوى على العرش sannan ya daidaita akan al'arshi suka ce bai daidaita ba to irin wannan duk inda Allah ya tabbatar wa da kansa wata sifa sawa'un sifatul fi'li ce kamar an-nuzul kamar al-istiwa ko al-ghadab wa ghadiba Allah alaihim sai su ce ya dai yi niyyar yi musu azaba ba za su ce yayi fushi ba sai ba za su sifanta Allah da fushi ba haka nan eh, rahimallahu abdan ba su ce Allah ya ji kan bawa ba ba su tabbatarwa da Allah sifar rahama ba sai da ce yayi niyyar ya taka musu ba za su sifar da ba za su tabbatar da sifatul mahabba ba a inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ba za su tabbatarwa da Allah sifar yana so ba yuhibbuhum wa yuhibbunahu to da za su ce yana nufin sakanka musu amma ba su ce yana son su ba wanda duk kaji ya ce shi ba ash'ari ne a aƙida, kuma ya zo fassara ayar ya ce Allah yana san to wannan kawai wato burga yake da sunan amma bai san aƙidar ba in ya san aƙidar ba zai ce Allah yana san sai dai ce Allah yana nufin sakankawa sai dai mai da sifar mahabba ta zama sifar irada ta zama sifar irada ce yuridu isabata yana nufin tunda daman sun tabbatar da sifar irada an gane ko don haka sai suka kore wa Allah dukkan wata sifa in ba sifofin nan guda bakwai ba su ma suka ce saboda hankali ya yarda ya amince a tabbatar da Allah waɗannan sifofi su ma da a ce hankalin bai yarda ba to su ma za su kore su tunda hankali ya yarda to za su tabbatar da su a ahlus sunna suna tsakatsakiya tsakanin waɗannan da kuma almujassima almushabbiha almumassila waɗanda su kuma suke kwatanta Allah da halittu mutum ya ce Allah yana da sifa irin tashi yana ji kamar yadda muke ji yana gani kamar jin kamar ganin yana da hannu kamar hannun mu yana da kaza kamar kaza to kaga su kuma waɗannan wajen isbati har sun wuce iyaka sun yi isbatin sifofin da da suka kwatanta su da sifofin mahaluki to su ala sunna tsakiya suke ba sa tare da waɗannan da suke korewa suna tabbatar da yan tsirari ko ma su kore gaba ɗaya kamar jahamiya da mu'tazila ba kuma sa tare da waɗancan waɗanda su kuma suke tabbatarwa sannan su kwatanta sifar da sifar wani mahaluki to shine anan ibnu taymiya yake cewa ahlus sunna tsakiya suke a babin sifat tabbatarwa da Allah sifofinsa tare da tsarkake shi daga kamanceceniya daga wani halitta ahlus sunna suna da ka'idoji waɗanda dole ne a mutum ya yi la'akari da su kuma ya sallama da su wanda da su ne za ka iya ganar da wanda yake kan wancan wancan tafarki ya bari ya dawo kan tafarkin sunna a babin sifat da kuma babin asma' wato kamar ka'ida da take cewa alqawlu fi zati alqawlu fi sifati fi zati alqawlu fi sifati kalqawlu fi zati wato dukkan wanda yake korewa ubangiji sifa ya yadda cewa ana sifanta Allah da zati ana cewa zatin Allah wannan kusan muhalli ne na ijma'i hatta su jahamiya da suke korewa Allah duka sifofinsa sun yadda cewa Allah yana da zati in ka tambaye su yaya zatin ubangiji yake sai a ba mu sani ba ba za ka iya cewa ga zatin ubangiji ba to yadda baka san zatin sa ba to haka nan ba ka san sifofin sa ya suke ba in har ka yadda ka tabbatarwa da Allah zati duk da cewa wani wani Allah ma wani mahalicci shi ma yana da zati tunda zati ana nufin abinda muka sani wato wani abin da yake karɓar sifofi wani yake karɓar sifa muna da zawat muna da zati ubangiji yana da zati amma mun san cewa zatin ubangiji ba irin zatin mu bane zatin Allah ba irin zatin wani mahaluki bane to in mun yarda mu tabbatarwa da Allah yana da zati mu ce ba irin zatin mahaluki ba to haka za mu faɗa game da sifofinsa sai mu ce ubangiji yana da sifofi amma ba irin sifofin mahaluki ba an gane ko sauraka alqaulu fi zati kal qawli fi sifati yadda yake da zati wanda ya dace da kamalarsa to haka nan ubangiji yake da sifofi na ɗaukaka da kamala da girma wanda suka dace da shi babu wani abin da ya kama da shi a cikin sifarsa babu abin da ya kama da shi a cikin zatinsa kamar yadda babu wani abu da ya kama da Allah a cikin ayyukansa shi kadai ne ya kadaita da zatinsa za ka kaga idan mutum har ya yarda ya tabbatarwa da Allah zaki duk da cewa yana tabbatarwa da wani mahaluki zaki to wajibinsa ne ko ya ko ya so ya tabbatarwa da Allah sifofinsa in kuma ya ce zai korewa Allah sifofi saboda mahaluki ana sifanta shi da irin wannan sifa din to kaga anan dole ne ya koyewa Allah zati kenan dan shi ma mahaluki ana cewa yana da zati sannan ka'ida ta biyu alqawlu fi ba'd sifati kal qawli fi ba'dha al wato irin magana da zaka faɗa dangane da sifofin da ka tabbatar kai ba ash'ari irin waɗannan magana ya kamata ka faɗa dangane da sifofin da ka kore wato idan ka tabbatarwa da Allah sifar gani da ji da magana da rayuwa ka ce Allah yana ji amma ba irin jinmu ba Allah yana gani ba irin ganinmu ba Allah yana da rayuwa ba irin tamu ba Allah yana da ƙudura ba irin tamu ba Allah yana da irada ba irin tamu ba ka tabbatarwa da Allah irin waɗannan sifofi ka ce amma ba su yi kama da sifar mahaluki ba babu wanda ya isa ce dan adam baya ji ubangiji ya sifanta shi da ji ta waje Allahu sami an basira muka sanya dan adam ya zama mai ji mai gani ubangiji ya sifanta dan adam da ji da gani amma kowa ya san cewa shi sifarsa da ya sifanta kansa ya ce wa sami sami'ul basir shi sifarsa ta ji da gani ba irin ta dan adam ce jin ka ji ne wanda yake takaitacce shi yasa aka kwana biyu ba karshe sai watakila ma sai mutum ya sa wani dan inji yanzu kun ga daga waɗanda suke baya da wanda dan abin ya lalace sai ga ba abin da za su ji kuma jin nasu takaitacce ne haka nan za a je wani lokaci da mutum gashi da yana gani da sai ya dawo kuma sai ya sa tabarau sannan zai iya gani to kaga ashe jin dan adam da ganinsa wani ji ne wanda yake tattare da nakasa yake tattare da tawaya amma jin ubangiji da ganinsa ba irin wannan bane to kaga nan. waɗannan sun tabbatar wa da Allah ji da gani amma suka ce jinsa da ganinsa ba irin na mahaluki ba ne to sai mu ce da su haka nan za ku tabbatar wa da Allah fuska da hannu da diddige kamar yadda ya zo a cikin sunna da fushi da so da ƙauna kamar yadda ya tabbatar wa da kansa amma ba irin yadda suke tattare da mahaluki ba nan ba ka ce Allah yana da fuska amma ba irin ta mahaluki ba ba mu san yadda take ba tunda ba mu san kaifiyar zatin sa ba ya za mu san kaifiyar sifar sa sai ya kaifiyar zatin Allah take ba mu sani ba to da haka ba za mu san kaifiyar sifar sa ba za mu tabbatar yadda muka tabbatar da zati ba tare da sanin kaifiya ba to haka za mu tabbatar da sifa ba tare da sanin kaifiyar wannan sifar ba to idan har ka yarda ka wa da Allah wasu sifofi wanda an san cewa dan adam mahaluki shi ma yana sifantuwa da irin wannan sifofi amma ka bambance tsakanin sifar sifar al-khaliq da kuma al-makhluq to haka nan sauran sifofin ma ka tabbatar masa da su wato ka ka tsarkake shi daga kamance ne da wani mahaluki domin idan aka ce me yasa ka tabbatarwa da Allah da ji da gani da sauransu ka ce ina eh, tabbatar masa da wannan saboda sifar kamala ce sannan kuma sifofinsa ba su yi kamala ce to ni ma da na tabbatar da waɗannan sifofi sifa ce ta kamala kuma ma a guri na sifofi ne da ba su kama da na mahaluki ba ubangiji shi ya barwa kansa kaifiyar sifar sanin yaya kaifiyar sifar take ansar da zaka bani akan sifofin da ka tabbatar su zan baka akan sifofin da ka kore an gane ko kuma irin ansar da suke ba mu'tazila a sha'ira suna ba mu'tazila ansa akan sifofin da su mu'tazila suka kore waɗannan bakwai din da muka ambata mu'tazila ba su tabbatar da su ba amsar da Shaira suke ba su shine mun tabbatar da waɗannan sifofi ba tare da kwatanta su da sifar maluki ba don sifofi ne na kamala to ansar da za ku ba wa mu'tazila ita ce mu ma ahlus sunna za mu ba ku an gane ko idan har amsar ku za ta gamsar da mu'tazila to dole ta mu ma ta gamsar da ku an gane ko idan kuma har abin da muke faɗa ba daidai bane to kuma abin da kuke faɗa mu'tazila ba daidai bane kaga duk ta bare kenan ko ya rasa to shi yasa ahlus sunna tsakiya suke ba sa karkata zuwa ga masu cewa a tabbatarwa da Allah sifa kuma a kwatanta sifarsa da mahaluki wato ba sa faɗar haka sannan ba sa tare da waɗanda suke kore sifofin Allah da hujjar cewa in mun tabbatar da sifa kaza to ai bil adama ma yana da irin wannan sifar kamar mun kwatanta Allah da bil adama ne to ba za su yi wannan ba sannan ahlus sunna suna tabbatar da sifofin kamala ga ubangiji bila tamsil wala takyif ba za su matsala su kwatanta su ba ba za su ce kuma ga kaifiyar ba wato ba za su ce a jin Allah kamar jin wane ba haka nan ba za su ce kaifiyar saukar ubangiji kamar kaifiyar saukar wane ba daga sama ba za su kwatanta wannan kaifiyar da ta wani mahaluki ba kamar yadda ba za su kwatanta wannan sifar da ta wani mahaluki ba kaga wannan shine tabbatarwa tare da tsarkakewa sun tabbatar sun kuma tsarkake saboda haka ba a cewa sifar Allah kaifa hiya sifar yaya take kamar wanda ya zo ya tambayi imam malik lokacin da imam yake cewa ar-rahman an al-arshi stawa ubangiji ya daidaita akan al-arshi kaifa stawa shi ya yaya daidaita kaga yana tambayar kaifiya imam malik yace masa al istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah ce al istiwa ma'lum kalmar istiwa sananniya ce sai istiwa ya daidaita wannan abu ne sananne alkaifu ya ya shi ubangiji ya nashi majhul wannan ba mu sani ba kuma mai imani cewa ya daidaita din wajibi ne tunda Allah ya faɗa a antum a'lamu amillah za ka yi wa Allah gyara ne a cikin maganganunsa ba za ka iya ba mu yadda cewa haka ne dole ne mu imani akan wannan dole ne sannan mu rika tambaya yaya abin yake bid'a ce sai yasa yace a fitar masa da shi dan bid'a ne saboda haka suna tabbatar da Allah sifofinsa na kamala bila tamthil wala sannan a ka'ida ta hudu duk abin da shari'a ta zo da shi na sifar Allah zo da ka faɗa ka bar shi a yadda kuma yake kada ka kutsa ka ce sai ka yi masa tawili ka bankara shi ka sake masa ma'ana yadda ubangiji ya bar shi haka ka bar shi haka kai ma ubangiji ya faɗa bai ce ba ba inda ya nuna wannan ma'anar ba ita yake nufi ba to kai ma ka bar shi a haka abinda kuma shari'a ba ta zo da tabbatar da shi ko kore shi ba to kakka tabbatar da shi kaka kore shi wato kakka ce Allah yana da kaza kaka kuma ce Allah ba ya da kaza sai kai shuru kalmar misali lafazin aljisim ce laisa bi jisim Allah ba jiki ne ubangiji bai ce shi ba jiki ne bai kuma ce shi jiki ne bai ce laisa bi jismin bai kuma ce huwa jismin ba to ba za ka ce Allah laisa bi jismin kuma ba za ka ce huwa jismin ba kamar al'arab da suke cewa laisa bi arab bai tabbatar wa da kansa kalmar arab ba arab ta ce abin da baya tsayuwa sai da waninsa to haka nan ba za ka kore masa wannan ba ba za ka tabbatar masa ba sai ka yi shiru tunda ubangiji bai faɗa ba kamar wanda zaka ga wai wajen tabbatarwa saboda wai tanzihi sai a ce sami'un bila uzni yana ji ba da kunnuwa ba to ina ya faɗi cewa yana ji ba da kunnuwa kaga karin ba da kunnuwa ba to ka ja masa layi ka soke shi ba za ka ce yana ji bi uzunin ba da ba inda ya faɗa haka ko ba za ka kore ba sai wanda ka gani shi za ka iya sifantawa da yana da ko ya da in baka gani ba to sai dai ka haƙura da me ya sifanta kansa kawai ya sifanta kansa in ya tabbatar da kansa abu ka tabbatar ka yi shuru in ya kore ka kore in ya yi shuru bai ce akwai ko babu ba kai ma ka shuru wanda ita ce sunna shi yasa shi ala sunna kullu yana zaune lafiya ba a jawo kansa rigima in ka kore wani ya zo ci kwalar ka sai ka gaya masa inda aka ce babu ina zaka wata aya zaka zakulo masa fi na Alƙur'ani. in kuma ka tabbatar wani ya zo ya ce sai ka nuna masa ina aka ce akwai wace aya za ka nuna masa ko hadisi babu faman kai shuru ba wanda zai zo ce sai kai magana Allah bai faɗa ba shi kenan ni ma ba ruwana to wannan su ne ka'idojin da Allah suna suke dogaro da su wajen tabbatar da Allah sifofinsa haka nan wajen korewa suna cewa la yastalzimu tanzih sa'ila sifatu subutiyya duk sifofin da suka tabbata suka tabbata cewa sifofin Allah ne to ka tabbatar da su ba tsarkake ubangiji bane ka kore waɗannan sifofin ka ce ai Allah ba ya da hannaye Allah ya tabbatarwa da kansa wannan na'am ya tabbatarwa da kansa ya dai, to tunda ya tabbatar da kansa yana da ya dai, wannan lafazin sananne ne a gurin waɗanda Allah ya saukar da alkur'ani da harshen ba su san shi ba da wata ma'ana sai wannan ma'anar dai. to ka barke a haka kada ka ce ai za ka tsarkake Allah ba za ka kore waɗannan dan kada yayi mushabaha bil makhluq wannan sai idan ka fahimci cewa sai idan ka kwatanta ya daina din nan da cewa irin na mutane ne sannan za ka kore saboda haka korewa ba shine tsarkakewa ba tsarkakewa shine ka tabbatar ka ce kuma bai yi mushabaha da na mahaluki ba wannan shine abin da ubangiji yayi ya tabbatar kuma ya kore mu masara laisa ka mislihi shay'un sai ce wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da Allah kuma shi mai ji ne mai gani ya tabbatar wa da kansa ji da gani sannan ya kore kwamance shi ne yasa da da mahaluki to haka ya kamata kai ma kai sai ka zauna lafiya sannan a babin nafi wato kore sifa da'iman alqur'ani abin da yazo da shi kuma shine aqida ahlus sunna al'ijma wato galibi alqur'ani ijmali yake a dunkule yake korewa yace laisa ka mislihi shay'un ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما وتذاك cewa a dunkule yake korewa babu wani abu da ya yi tamka da shi ba wani ɗaya da yake tsaransa ko kufi'insa ko daidai da shi haka yake faɗa a dunkule babu wani abin da yake da kama da shi to kaga a nan wajen korewa a dunkule ubangiji ya yi ta saɓanin babin isbati babin isbati shi wannan zaga alqur'ani yana tafsili yana kawo abun wato da bayani dogo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم كذا ده إثباتي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم كذا انا باب اثباتي sai ya zo da tafsiri shi ne kaza kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza da sifofi ne waɗanda suke na kamala amma wajen korewa sai a dunkule babu wani abu da ya kama da shi to haka haka aqida ahli sunna take a babin isbat a babin nafi sai ayi a dunkule sannan aka yi a dunkule ana isbatin kama da jiddihi kamar yadda muka faɗa duk sanda aka korewa Allah wata sifa tana kasa to ana tabbatar masa da kamalar kishiyar wannan sifa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ana tabbatar masa ne kamalar adalci ne anan ba wai kawai ana kore zalunci ba don kore zalunci shi kadai ka ce baya zalunci wannan ba yabo bane in tsar zaluncin kawai ka kore domin tayo baya zalunci dan ba zai iya ba saboda an fi sa saboda yana tsoron wani kaga anan ba yaban shi kai ba sai idan kana nufin baya zalunci saboda adali ne kamilin adali an gane ko saboda ka duk sanda aka kore wata sifa to ana tabbatar da kamalin jiddiha wato cikar kamalar kishiyar wannan sifa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut korewa ubangiji mutuwa yana tabbatar da kamalar rayuwarsa ba ko ana cewa baya mutuwa baya mutuwa saboda yana da kamalar rayuwa rayuwarsa ba ta da farko kamar yadda ba ta da ƙarshe ba ta da farko a ce ga lokacin da yake babu sannan ya samu sannan kuma ba ta da ƙarshe da zaka ce ga lokacin da babu shi saboda haka shi yake da kamala ta rayuwa to dukkan wata sifa ta ubangiji da aka kore Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al-hayyul qayyum shine rayayye kuma wanda yake alqa'imu bi zatihi alqa'imu bi nafsihi ganiyyun ghina al-ghina al-mutlaq shike tsaye da zatin sa yana da wadata wadata cikakkiya wadata wacce take babu bukata koyaya a cikinta sai dai shi a bukata a wajensa a yi bukata a wajensa amma shi ba bukata a gurin kowa saboda haka rayuwarsa rayuwa ce cikakkiya babu wani abin da yake samunta na tawaya na gajiyawa saboda haka la ta'khudhuhu sinatun wala naw gangadi ko bacci baya kama shi anan dan a nuna maka kamalar rayuwarsa da kayyumiyarsa ba kawai an kore gangadi da bacci bane a dan a nuna maka cewa babu gajiyawa tare da shi babu gajiyawa tare da shi sannan kuma babu abin da yake mutuwa ne tare da shi tunda hatta bacci ma ba a jingina masa to saboda haka duk inda aka kore ana korewa ne saboda a tabbatar da kamalar kishiyar abin da aka kore an fahimci wannan sannan kuma in aka zo korewar a dunkule ake korewar ba kamar yadda almutakallimuna yan ce ku ce a cikin sufofin Allah suka rika korewa suka mai da korewar ita ce aqida a rika kore wasu sifofi waɗanda ubangiji bai faɗi wannan korewar ba wanda ko ɗan adam baya buƙatar ta ce ba dogo ba ne ba kafere ba ne ba mai faɗi ba ne ba mai zurfi ba ne ba mai ɗaki ba ne ba mai zaƙi ba ne ba mai laushi ba ne ba mai tauri ba ne ba ɗanye ba ne ba busasshe ba ne ba kaza ba ne ba kaga wannan ba yabo ba ne wannan duk akwai shi a cikin littattafan mutakallimu ليس بطويل ولا wala ولا wala ولا wala amikin wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza wannan ba yabo bane kamar yadda muka sha faɗa ko da mutum ne zaka yi ba idan ka faɗi sifofi na kamala tare da shi wane mai kyauta ne wane mai haƙuri ne wane mai juriya ne wane mai girma na gaba ne mara mai son mutane ne mara mai kaza ne wane mai kaza ne sai yaban sa kake amma in ka rika kore abubuwa wanda daman can ba a tunanin za a sifanta shi da su wane ba mahaukaci bane wane ba dan iska bane wani ba ba dan daba bane wane ba kaza bane wane ba to idan akwai masoyansa za su ci kwalarka ka zo ka zage shi ke wane ba ba dan shara bane a ce za a zo a wani wani saraki a ce za a yabe shi ke ba dan shara bane ba dan ibar kashi bane ba dan kaza bane to da ban me ya kawo wannan ma magana har kamata ba saboda haka tsabar kore abin nan ba yabo ba ne. amma sai ka samu wasu sun zata cewa wannan yabo ne sai ayi wake wake ana cewa Allah ba kaza ba ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba ba ba kaza ba shi kenan wani kuma sai ga kama an ziga, an zuga an yaba a ubangiji an wato wato kamba masha'aninsa tare da cewa a gurin masu hankali wannan ba yaban sa kai ba za ka yabe shi sai ka sifanta shi da tuhun kamala yadda ya sifanta kansa din a ƙarshen suratul hashri kamar da kuka ji kaga wannan kowa ya karanta ya san akwai kirari akwai yabo saboda haka a ahlus sunna suna bin alqur'ani da sunna sau da kafa wajen korewa kuma ba tare da wuce iyaka wajen korewar ba ko kai kawo wajen kore abin da ubangiji ya kore idan wani ya zo ya kore wata sifa wacce ubangiji bai tabbatar da ita ba bai kore ta ba to kai ahlus sunna abinda zaka yi shine ka tsaya ka tambaye shi abinda da ka kore me kake nufi da shi yanzu akwai waɗanda za su ce ko za ka karanta a cikin littattafan asha'ira a ce ubangiji ba a sifanta shi wato ba ya da jiha ba a sifanta shi da jiha shi ka korewa Allah jiha me kake nufi da korewa Allah jiha to anan idan yayi bayanin korewa Allah jiha yana nufin ubangiji ba cakuɗe yake da halittunsa ba ba gaure yake da su ba ka ce eh wannan haka yake domin dama ya ce arrahmanu ala sama idan kuma yace a ina nufin ubangiji ba a sama yake ba ba a ƙasa yake ba ba a ciki yake ba ba a waje yake ba a haɗe yake ba a rabe yake ba ya kai ubangiji ya tabbatar da kansa uluwi ya tabbatar da kansa fauqiya ya tabbatar da kansa istiwa'i da haka ni ban yadda ka yi amfani da wannan kalmar ka kore masa ba in wannan kake nufi da jiha to ni na tabbatar da ita amma ba zan sifanta ta da ba zan ce jiha ba zan faɗa abin da ya faɗa an gane ko wato za ka tsaya ka neme shi ya bayyana maka muradinsa an gane ko kamar ya ce ubangiji ba jisim ba ne me kake nufi da jisim ya ce ina nufin ubangiji ba gaɓoɓi ba ne ya ya haɗu da gaba da gaba da gaba da gaba kamar yadda muka haɗu hannu daban ana iya cire hannun kafa ana iya cire ta ana iya samun mutum da ido ana iya samun idan sun tafi kuma yana nan ta wannan kake rubi da jisim ko kuma ya ce maka a ai shi yana nufin jisim ubangiji ba a sifanta shi da ido ba a sifanta shi da hannu ba a sifanta shi da kaza sifofin nan da suka zo alkur'ani duk ya ce su ne ba a sifanta Allah da su ce a'a in wannan kake rubi ba zan yi mawafaka da kai ba saboda ubangiji ya sifanta kansa da shi amma wannan sifofin ba zan kira su jisim ba an gane ko kai abinda kake nufi ka kore da wannan kalma ni ba zan goyi bayan ka a kansa ba amma kuma ba zan wa da Allah wato ba zan kira waɗannan abubuwan da ka kore da sunan jisim ba in kira su jisim an gane ko shi yasa da'iman ahlus sunna yastafsilun suna neman ƙarin bayani idan har aka yi amfani da wata kalma wacce ba ita ce alkur'ani ya zo da ita ba hadisi bai zo da ita ba ba a tabbatar da ita ba ba a kore ita ba kuma su galibi alul bida yan bida'a suna amfani da wannan kalmomin ne wajen kore sifofin nan na Allah da muka faɗa in yace maka laisa wato laisa lahu hayyiz ko la yusafu bitahayyuz to galibi abin da yake so ya kore uluwillah in dai dan bid'a yace la yusuf bi tahayyus ulul lahi yake so kore yace ubangiji bai daidaita akan al'arshi ba to kaga anan ba za ka yi muwafaka da shi ba duk da ba za ka ce tabbatar sa akan al'arshi ba anan tahayyus ba kai ba za ka yi amfani da wannan kalmar ba an gane ko to haka ahlus sunna suke dangane da sifofin ubangiji suna tabbatarwa suna kuma tsarkakewa kamar yadda Allah ya hada waɗannan abubuwa biyu ce laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir ya fara da kore masilinsa cewa babu wani abin da yake daidai da shi da ya tsarkake kansa sannan ya jingina wa kansa sifofin ji da gani wanda shine tabbatarwa a ka'ida ta ahlus sunna sannan mala yace wal qadariyati aha yace wa fi babil qadari wal adli haka nan a babin qaddara da adalci wal af'ali da ayyuka ahlus sunna suna tsakanin al qadariyatil jabariyya wal qadariyatil majusiyya mun yi maganar al qadar a baya da masu tabbatarwa da Allah kaddara su ne ahlus sunna saboda wannan ah, rukuni ɗaya ne daga cikin rukunan imani mumini bai zama mumini sai ya tabbatar da Allah kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar dole sai ka tabbatar da Allah wannan kaddara an tu'mina bi qadarihi khairihi wa sharri zaka san tabbatar da Allah kaddara a gurin su abinda kaddara take nufi dukkan wasu ayyuka na bayi ba za su wakana ba sai da sanin ubangiji ubangiji ya sani kuma suna nan a rubuce a gurinsa kuma suna wakana ne da mashi'anta sannan ayyukan duk da bayi suke yi shi ya halicci aikin wannan shine ma'anar kaddara a gurin dukkan wani mumini ahli sunna waɗanda suka kore wa Allah kaddara suka ce Allah ba shi da kaddara abinda suke nufi ubangiji ba shi ya halicci ayyukan bayansa ba abubuwan da bayansa suke yi suna yi ne ba tare da mashi'arsa ba wato kamar dai fin karfinsa ake yi ana yi wannan akida ba aƙida ce ta kwarai ba aƙida ce ta waɗanda tun a zamanin sahabbai kamar abdullahi dan umar yace aje a gaya mu masu wannan akida ba ni ba su ba su ba ni mun yi baran baran da su har sai sun yi imani da kaddara saboda naji mahaifina ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ka hadisin jibril wanda a cikin sa malaika jibril ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam shika shikan imani cikin shika shikan imani shida da annabi ya gaya masa yace wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi don haka yace in ka ga ɗaya daga cikin su to ka gaya musu ni abdullahi da umar ba ruwa na da shi shi ma kuma ba shi ba shi saboda ka ahlus sunna sun yarda da wannan wasu suka zo suka karyata wasu suka zo suka karyata haka nan babin adil suka ce idan muka tabbatarwa da cewa ubangiji shi yake halittar ayyukan bayi to anan muna zargin cewa baya adalci tunda ya zai ya halittar ya ya halitta wa kafiri kafircinsa ko ya halitta wa fasiki fasikancinsa sannan kuma ya kama shi da laifin da ya yi wanda mu ahlus sunna muka ce ba haka bane akwai abin da dan adam ake halittarsa da shi wanda ba shi da dakal a ciki ko sako ta nesa gidi bai ba shi dakal ba halittar ka da Allah ya yi misali yayi ka dogo baki ka kaura wannan baka da dakal a ciki ko ya yi ka gajere ko ya yi ka fari ko ya baka doguwar rayuwa ko ya baka gajeriya ko ya baka arziki ko ya kuntata maka a cikin samun ka wani da ba da dakal anan huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha allazi khalaqaka fa fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak anan in ya yi ka yadda kake so sai ka gode mata in kuma ka ganka ba yadda kake so ba <laughs> sai ka hakuri ka hakuri ka jure ba yadda za ka yi wallahu yarzuqu man yasha'u haka man sha'u. wanda ya ga dama yake haka na da adam ba shi da ba shi da yadda zai akwai abubuwan da ubangiji ya hada asbab su da musabbibat wanda shi da adam ana buƙatar da yi kokari ya ga cewa ya magance abu wani na ya saukar maka da rashin lafiya sai ke saukarwa amma ya sanya abubuwan da za ka yi ka samu magani ko <clears throat> haka ne ya sanya maganin cututtuka Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganinta cutar nan tana sauka ta samu dan adam da kaddara ce ta ubangiji amma kuma ya ce ka tashi ka nemi magani ko an gane ko to kaga anan kaddara ce amma kuma kai ma an ce tashi kai wani abu ka nemi abin da zai magance wannan kaddara haka ne kaga ba kamar ta farko ba eh? ta farko yadda ubangiji ya yi ka gajere ba da aka ce sai an sassaƙa ka kuma ka yi tsawo haka za ka haƙura eh? ya yi baga yi ka baki kasu to ka haƙura sai zaman ka haka <laughs> babu yadda za ka yi ya eh, mutum kyakkyawa to haka yake son sai ta godiya kuma to amma in ya saukar mutum rashin lafiya sai nemi magani ta dawo ya ibadin ya ibadallah fa inna allaha ma anzala da'an illa anzala lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ku nemi magani ya ku bayan Allah babu wata cuta da Allah ya saukar fati ya saukar da maganinta illa iyaka wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani da haka kaga anan zaka nemi magani a idan wani abu ya same ka wanda zaka yi addu'a kai addu'a Allah ka yaye mu wani abu kake so ka samu na amfani baka samu ba kai addu'a addu'a tana cikin asbab Allah ka bani kaza ka bani kaza kaga akwai kaddara anan kai ma kuma akwai wata kaddara da yace ka nema an gane ko shi yasa lokacin da Ka'ab Ubay ibn Ka'ab ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ma natadawa bihi a huwa min qadarillah qala na huwa min qadarillah ya rasulullahi a fara'aita baka ga ba mu labarin abinda da muke nema na magunguna muna sha shi ma yana cikin kaddara annabi ce yana cikin kaddara a sai ka tura wannan kaddarar da kaddarar magani wato kaddara ce da kaddara kake hadawa an gane wannan wannan Allah ya baka damar kai wannan lokacin da aka yi aka yi annoba a sham ba'unu amwat yayin da sai na umar yazo zai shiga aka gaya masa kai ya shiga a lokacin abu ubaida ibn jarrah yake cewa ya amiral mu'minin atafirru min qadarillah a Allah za a gujewa kawai sa kai yace na'am afirru min qadarillah ila qadarillah zan gujewa kaddara zuwa kaddara saboda ka juya ba mu koma kaddara kamar wanda ya sata a zamanin sa ya sata aka kamo shi za a yanke masa hannu ce ya amiral mai kaddara ce ce yanke hannun kama da zamu kaddara ce saura kai sata da kaddara mun yanke maka hannu da kaddara haka ka imani da kaddara sai ka rungumi biyun ka karaba ka dauki wanda ka bar wancan haka anan dan adam ba abin nan sannan kashi na uku shine inda Allah madaukakin sarki ya baka dama ya baka hurriya ya nuna maka ga daidai ga ba daidai ba ba dai nahun najdai إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ubangiji sai ya nuna maka hanya daidai da wacce ba daidai ba sai kuma ya baka tokaje amma fa duk abin da kai za a maka hisabi in kai mai kyau kaga kyakkyawa in kai mara kyau kaga kaga mara kyau to anan ba za ka ce za ka yi hujja da kaddara ba ka ce bara ka ci gaba da abin da ka samu kanka a ciki saboda ka yi wa Allah hujja da kaddara ka ce haka ya kaddara maka tunda ka ganka a cikin wannan yanayi ba za ka canza wa Allah kaddararsa ba a ubangiji ya baka ya nuna maka hanya man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsi wanda duk yake son samun wato amfanin lahira sai mu kara masa kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha in kuma duniya yake so sai mu bashi to kaga a ce ubangiji ya baka irada ka nufi wannan ko ka nufi wannan illa iyaka ubangiji shi zai halitta maka abinda zai halicci aikin da zaka yi wallahu khalaqakum ma ta'malu sannan aikin da zaka yi kuma zai fita daga mashi'arsa ba law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so ba mai shirka ba nahnu wala aba'una wala harramna min shay da Allah ya so ba za mu yi shirka ba mu da iyayenmu kuma za mu haramta komai ba wato abinda muka yi Allah ne ya samu to kaga wannan aqida ce ta mushrikai ba za ba za ta fishe mutun ba za ta fishe mutun daga daga kamun ubangiji ba wa idza fa'alu al-fahishata qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alayhim ad-dalalah innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun ubangiji yake cewa idan suka aikata alfasha sai su ubangiji haka wato muka samu iyayenmu kuma ubangiji ne ma ya samu Allahu amarana bi Allah ce qul kaga musu Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarta ayi aikin alfasha ubangiji yana da al'amru wan nahyi ya ce yi kaza dan shine daidai bar kaza duk annabawa sun zo da wannan al'amuru da wannan amma babu inda yake umarni da alfasha don haka wannan ƙarya kuke yi kuna jingina wa Allah ta quluna ala Allah ma la ta'lam wal amara rabbi bil qist abinda ubangiji ya umarni da shi shine adalci shine abinda yake daidai a sanya komai a mahallinsa wannan shine abinda ubangiji ya umarni da shi to a shahid ahlus sunna sun yarda da cewa haka al'amarin kaddara yake amma waɗanda ba ahlus sunna ba sai suka fadɗare wasu suka ɗauki ma'anar wato tabbatar da kaddara ka ce ubangiji yana ya kaddara abubuwa sai suka ce tabbatar da wannan zalunci tabbatarwa da Allah zalunci ne haka mu za mu kore wa Allah kaddara to in suka kore ilimin ubangiji gaba ɗaya suka ce ai ayyukan ma da muke Allah bai sani ba to sun dole zai ce Allah bai san ma me muke yi ba sai mun yi to wannan kuma ya bar musulunci don ya dingina wa Allah jahilci la yadillu rabbi wa la ubangiji baya jahiltar abu ko baya manta shi ilmuhu laysa masbuqan bil jahl sannan wala yalhaquhu nisyan da ba Allah bai san abu daga baya san shi ko kuma ya san shi daga baya manta ilimin ubangiji ba haka yake ba namu ne yake haka da ba mu sani ba muka sani sannan kuma za mu iya za mu iya mu manta suka wanda duk ya korewa Allah iliminsa to wanda ya kafarta wanda ya kafarta sannan wanda ya korewa Allah mashi'arsa wajen abin da wani ya jingina wa shi ma ubangiji wani abu na kasa shi yasa malamai suka ce kadariya iri biyu ne akwai wanda suka korewa Allah mashi'arsa gaba daya a suka korewa Allah ilimin sa gaba daya to wannan sun kafirta wannan sun kafirta sun bar musulunci to sannan kuma za a zama kamar jabariya ba aljabariya su kuma waɗanda suka ce dan adam baya da katabus wato a yadda yake ba ya da wata irada ba ya da wata kudura ba ya da wani zaɓi ba ya da wani kataɓis wato shi tamkar wato wani zare ne ko wani gashi gashi wanda yake gurin da iska take kadawa zare yana iska tana kaɗawa kaga yana kaɗawa kasan kadawar kaɗawar iskar nan ce ta tashi kaɗawa inda duk ta kaɗa shi nan zai yi ce to haka haka ɗan adam yake da ayyukansa ba shi da wata irada ba shi da wani ikhtiyar ba shi da wani zaɓi in ma an jingina masa ayyukan to majazi ne amma ba shi ne mai aikin ba wani su ne alƙadariyatul jabariya masu cewa ubangiji ya tilasta wa ɗan adam fal insanu majburun ala fi'lihi wato ɗan adam yana yin aikin sa ne tilas to kaga waɗannan masu sun kauce hanya ahlus sunna ba sa tare da su waɗanda suke jingina wa Allah irin wannan suna jingina masa zalunci suna suna zarginsa da wata cewa al'amarinsa akwai wata tunda yaya za a yi ya sa ɗan adam ya zama ba shi da katakus ba shi da wata irada ba shi da wasu zaɓinsa sannan kuma a aiko masa manzanni a aiko masa annaba a aiko masa littattafai a ce yi kaza yi kaza bayan shi ko bai da kamar ka kama mutum ne ka ɗaure shi ta ka ɗaure hannu da ƙafa sannan ka ɗauka ka jefa shi cikin ruwa ka ce kakka kuskura ka jike kakka jike an shaga wannan wasa ne ya za a yi ka ce kai ya jike bayan ka riƙe gaba ɗaya ka ɗaɗaure shi ba ko ba ka ɗaure shi ba ka tura shi ai zai ya jike wani dabara zai yi ya kasa jikewa to ballantana ma ka ɗaɗaure shi da hannunsa da ƙafarsa, sannan ka ce iyaka an tabtalla bil ma'i to kaga wanda za su ce wa Allah haka ta'amulin sa yake da bayansa kamar suna tuhuma sani da zalunci kuma suna cewa ai ko annaba da saukar da saukar da littafai duk ya zama abas duk wasa ne wanda kuma ubangiji duk ya ya tsarkaka daga wannan qadariya majusiya wanda ibn taymiya yake faɗa su ne waɗanda suka ƙaryata kaddara suka ce ubangiji ba shi da illa amrun wa nahyun faqat sai dai ya ce ayi sai dai ya ce a bari amma ayyukan bayi na su yi ko su bari wannan Allah baya da dakal a ciki baya da komai a ciki shi dai kawai ya ce yi a bari amma yin su da barin su babu dakal ɗinsa ba hannunsa a ciki kaga wannan kadariya ce majusiya sun ta kaddara da Malam yake cewa a risalatu tadmuriya yake cewa gulatin su ma har sun ankaro ilma kitab sun ce Allah bai sani ba ko bai rubuta ba waɗanda suke yan tsaka tsakiya su ne waɗanda suka tabbatar da suka yi inkarin umumul mashi'a da halitta da kaddara waɗanda su ne mu'tazila sai waɗanda suke mushrikai waɗanda su kuma sun yarda akwai alqada wal qadar amma sun yi inkarin al'amr wan nahi sun yarda akwai alqada wal qadar ubangiji ya kaddara abubuwa ya hukunta abubuwa amma al'amr wan nahi wannan sai yadda yayi da kai in ka ganka kana bin Allah to shi ya ga dama ka bi in ka ga ka bin ka bin sa to shi ne haka haka ya yi ka da haka kawai ka tafi haka sai kullu allazina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shai. idan aka ce da su ku yi aikin da'a wa idza qila allazina kafaru wa idza qila wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru anu anut'imu mallau ya sha Allah at'ama an ce ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai a yanzu ba ciyar da wanda in Allah ya so sai ciyar da shi wato Allah shi ne ke ciyarwa don haka ba mu bane in kaga ya samu Allah ne ciyar da shi in ya rasa ba ba ruwan mu a ciki to yan addinin hakika daga cikin sufaye suna kan wannan wato alqadariyatul mushrikiya su suna bisa wannan za su ga cewa sun yarda da alqada'u wal qadar amma a wajen al'amru wal nahi anan kuma jabariya ne shi yasa za ka ga ɗayan su yana aikata abin da ya ga dama in ka tambaye shi sai ce la fa'ida haqiqatan illa Allah haqiqa ni ba kowa yake yin aikin nan ba sai Allah ba ka duk abin da ka same ni ina yi din nan kawai ka dauka Allah ne yake yasa suka halatta wa kansu haram suke yin abubuwan da Allah ya hana na alfasha na masha'a saboda su a gurin su ba su suke yi ba Allah ne shine suke cewa idan ka yi usuli ka gano haƙiƙanin kaddara ka isa ka hado ka hango kaddara to shikenan al-af'alu taklifiyya da sun faɗi da kanka wanda ba su hango wannan hakikar bane wato ba su ga kwakwab ba su ne da an yi kiran sallah mutum ruga a mutum yana sauri ya samu sahun gaba kan sallah ta kuce masa shine azumi shine nafila shine azumin alhamis da litinin shine kaza shine kaza a'a su da suka suka ga kwakwab suka ƙure to su sun gano sun gano hakika hakikar da suka gano shine cewa duk wani abin da za su yi kawai iradar ubangiji kuma duk inda ta take nan ta take duk inda iradar ubangiji take to nan ta take shi yasa zaga suna jan kunne a cikin littattafai kan cewa iyaka iyaka kana muridi wato wanda kake so ka kai wannan matsayin a hirɗinka ka ga shehin ka yana yin wani abin da ba daidai ba kai musa ka musa masa ko ka ce ka gargaɗe shi kul ka ce za ka yi wannan in ka ce za ka yi wannan to ba za ka rabauta ba dan ba za ka kai kai matsayin ba saboda haka in ka gan shi da kwalbar giya a gabansa to ka ja bakin ka shu, in ka gan shi yana zina ka ɗauka kawai ba zikiri yake duk abin da ka ga yana yi kawai ka ɗauka ɗa'a ce in kuma ka ce za ka yi masa inkari to shikenan ka gama yawo ka taɓi ka halaka man kala li shaykhihi lima lan yufliha abadan wanda zai ce ba shehin salima wato saboda ni to ya gama yawo har abada ba zai rabauta ba to kaga asali daga wannan aqida ce wanda za su zama kadariya ne a babin al'amr wan nahyi sun yarda da alqada wal qadar amma a babin amr wan nahyi su kadariya ne da haka ibnu taymiya yake cewa wani shehi a zamanin sa abin da yake cikin littafin sa a istighatha littafin sa ar-radd ala al-bakri fa yana cewa ai su aqabu wanda su ne makurar waliyai waliyai na karshe ke na ko da zamanin kutubi ɗaya ake samu wanda shi kutubi kamar wakilin Allah ne komai na ubangiji da yake ta hannun kutubi yake biyowa to da aka dabu akwai autadu shi kudubi ko ko lokaci ɗaya ne akwai autadu akwai abdalu akwai anjabu akwai waye to jaba'u kai akwai waye akwai waye da sanan sunaye daban-daban mukami daban-daban yace to waɗannan a lokacin su funai a yayin da musulmi suka samu matsala wa yawma ne a a'jabatkum kasratukum ankum shay'an wa شيئا alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin to lokacin da wannan abu ya faru suka ce dukkan autaru da da da abdalu da aqtabu da waye waɗannan dai jima waliyan na duniya su suna bangaren kafirai ba sa bangaren annabi da sahabbai saboda irada Allah ta koma tare da kafirai ga ta sun yi nasara to su kuma duk inda irada Allah take nan za su <laughs> haka suna tare da kafirai mushrikai ana yakan annabi da sahabbai da kuma waliyai ne kuka ga wani wali ne za a yaki sabi za a yaki annabi da shi kuma kuma yana nan waliyinsa wasu saboda suna tare da irada tunda Allah nan yake shi yasa ga suna faɗan la uridu illa ma turidu haka suna la uridu illa ma turidu wato ba da irada sai wacce kai kake da ni wato iradar inda duk irada inda duk ya samu kansa to irada Allah ce ta kai shi kawai to kaga wannan dole ne idan irin wannan akida ta a cikin al'umma a asasa banna eh saboda an baka lashi cewa kai je kai abin da kake ba kai kake yi ba Allah ne yake don la fa'ila haqiqatan illa Allah yasa za ga a lokacin da wannan aqida take da karfi a cikin al'ummar mu wato barna ta yawa sosai sai ga mutum ba ruwansa baya sallah baya abin nan amma an bashi wani wurdi da zai shigar da shi aljanna ya riga kowa ma shiga ko su shiga kafada da kafada da manzon Allah to wannan ita ce alqadariyatul mushrikiya da ibnu taymiya yake faɗa su ne wanda suke abin nan akwai alkadariya iblisiya da ibnu taymiya yake faɗa iblisiya su waɗannan su ne suke suka tabbatar da cewa ubangiji yana da qaza wal qadar kuma yana da al'amru wal nahi yana da abin da ya kaddara kuma yana da umarni da hadi to amma su suna ganin akwai tufka da warwara suna jifan ubangiji da cewa aikinsa babu hikima kuma babu adalci a ciki to waɗannan su ne iblis mabiya iblis yana ga kamar yaya ubangiji ya yi shi kadaran da matsayi ya yi shi da min marijin minna sannan kuma shari'an a zo a ce ya yi sujada ga adam da haka akwai tufka da walwala saboda ka shi ba zai yi ba an gane ku wato ta fuskar kaddara yana ga ubangiji ya kaddara shi ya kuma waye Allah ba bai ce fi adam ba to amma shi yana ga kamar shi da ya fi annabi adam kuma daga ba a zo a ce an fifita adam a kansa da haka shi ya bijire yake ya bijirewa al'amuru na ubangiji na yayi sujada to su ma kuma waɗannan suna nan wanda kaga duk ubbadu abadatu shaytan da muka taɓa magana su kwanaki suna kan wannan aqidar cewa an zalunci shaytan yaya kaza kaza kaza kaza za a nemi ya faɗi hujjarsa kuma ya faɗi hujjarsa kuma daga ba a ci gaba da a ci gaba da yi masa bita da kulli bayan an ce dan ne baka yi ba kuma ya faɗi hujja ya kamata a saurare shi a karɓi uzurinsa kawai sai a tsine mishi a ce an kore shi saboda haka su ba su yadda ba su yadda ba cewa an zalunce shi don haka su suna tare da shi za su nema masa haƙƙinsa neman masa haƙƙinsa shine su bauta masa to ahlus sunna ba sa nan ba sa ba sa tare da waɗannan ba sa suna wasa suna wa da Allah kaddara sannan kuma suna cewa dan adam yana da wata hamish wani bangare na na abin nan na hurriya saboda lokaci yayi za mu tsaya a nan sai sati na gaban Allah ya kai mu abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه a wannan yana tambaya ne dangane da masu nysc a wasu gurare shin an kai mutum garin da ba ba nashi ba zai iya yin kasaru don wasu suna fatawa a haka wannan magana ce ta malamai ko wasu daga cikin malamai da suke ganin matukar dai gari ba da kake ba naka bane to za ka yi kasaru akwai asar da yawa na sahabbai waɗanda suke tabbatar da wannan wasu sahabban suna cewa ko da shekara za su yi a guri matukar dai ba sun zo da niyyar zama a gurin ba to za su yi kasaru sai dai idan mutum ya ɗauki iyalansa ya koma can to kaga ya zama mutu ahil kenan ba zai yi ba amma in dai shi kadai ne takila in an dan kwana biyu uku ya koma ya je ya ga gida ya dawo wannan zai iya yin ku. sai dai duk lokacin da ya bi jam'i ya bi mazauna gida to zai cika in dai har ya shiga masallaci ko ya shiga sallar jam'i ta mazauna gida to tilas ya cika ba zai ce zai yi kasar ba yayin da ya bi mazaunin gida wannan kuma da larabci ya rubuto tambayarsa duk da dai ba ga abin da yana cewa inni katabtu khamsa kutubin hatta al'an ma hunna. a hunna qabla an yanzura ilayhinna al-ulama aw u'allifuhunna bi ghairi hinna inda al-ulama barakallahu fika har zuwa ƙarshe to abin da yake cewa yadda na fahimta daga larabcin yana cewa ya rubuta littafai biyar har zuwa yanzu ma wallafa hunna abinda ya ila yake nufi dan zan yi kokari da in fahimce shi abinda yake nufi bai buga su ba shi ne yake ta ya buga su kafin malamai su gani ko kuma ya buga su ba tare da ya nuna malamai ba to idan har da larabci ya rubuta yadda na karanta larabcin nan to a gaskiya ya hakura ya hakura sai ya kara karatu don wannan larabcin in ba ni da na san hausa ba yana da wuya fahimci ya zai ne kake suka ce eh, eh. in kuma da hausa ya rubuta yana ganewa amma kuma ba lalle ne iya eh, larabcin ba amma da ya rubuta da hausa to yana da kyau ya ba wa wasu wanda ya san sun fi shi su duba kuma ya yi kokarin dai shi ma neman ilimin gaskiya dan yawanci akan yi gaggawa wajen rubuce-rubucen ilimi a ce za a yi littafi amma ko mutum a karatu bai je ko ina ba wannan karambanin yana nan da yawa akwai karambani da rawar jiki nan da nan mutum sai ce maka yayi littafi ko yake buga a yi lancin a tara masa kuɗi wannan yana da hadari shi yasa zaka ta ganin barna iri iri wani zai dau littafin wani ya kwafi daga farko har ƙarshe kuma sai zo ya tara jama'a ce yayi littafi a zo a kaddamar aka kaddamar kuma yana jiran mutane su tara masa dubannin kuɗi gobe ba sai ga yayi wani jin ba sai wani kuma karanta duk barna ce a ciki ba shi yayi littafin ba sannan kuma wanda yayi littafin ba bai fahimci abin da ya faɗa ba to wannan yana da yawa gaskiya a cikin mu in aka tara maka tarkacen abin da ake cewa littafai a yanzu sai ga kawai littafan kasuwanci ne amma ba littafai bane na ilimi yana da kyau dalibi ya tsaya ya tsaya ya karatu ya fahimci karatun sosai shine a hammu ba wai ya yi rubutu ba ya fahimta shine ya komai muhimmanci dan dukkan wanda ya rubutu man allafa kamar da suke sai man allafa faqad da wanda duk ya rubutu to ya sa kan shi hadafi kuma komai aka faɗa masa shi ya jawo yanzu ya karanta ya ga bannar da ya faɗa masa wasu maganganu mara daɗi shi ya jawo kansa wannan kuma yake cewa shin wannan ayar wa kurna ma yusla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira yace tana nuna haramcin bude makarantun matan aure ne ina neman ƙarin bayani a'a wanda duk ya gaya maka wannan to bai ba san alqur'ani ba dan alqur'ani wannan yana magana akan siyaki ne ya taho akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama ma yusla fi buyutikunna ana gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su karanta abinda ko su bibi abinda ake karantawa a cikin gidaddajin su su tuna abinda ake karantar da su a cikin gidaddajin su min ayatin lahi wal hikma wato annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi yana tare da matar sama a cikin gwada guda a cikin bargo daya saboda haka su karanta abinda ake saukarwa a cikin gidaddajin su na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sauraka in a gidan da kike mijinki yana da alkur'ani da sunna zai koyar da ki kenan in ba da to ki je ki nemi ma yutila nan fi biyuti ah, nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama min ayati da wal hikima duk inda suke ba wai aka yi katta fita da gidanta neman ilimi ba shi yasa mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka sa mana rana kaga ai ba a gidansu zai je koya musu ba fitowa za su yi sannan yake tambaya a ah, kalmar salafiya shin ana iya kiran sahabbai da salaf na'am kalmar salaf tana nufin duk wanda ya riga ka wanda ya gabace ka kullu man sabaqaka fa huwa salafuka saboda ka sahabbai sun riga mu sune ma farko a cikin tafiyar wannan addini da musulunci za haka kaga sune a gaba gaba in ana maganar salaf zaka ce as-salafu salih a sahabbai sune zaka fara faɗa sannan tabi'ai sannan wanda suka zo an gane ko wannan kuma yace dangane da cewa mace za ta zama mata ga mijinta na duniya a lahira idan dukkaninsu sun shiga aljanna to malam matar da ta auri miji fiye da ɗaya kuma dukkaninsu sai Allah ya sanya su aljanna wa zai zama miji gare ta a aljanna to annabi sallallahu alaihi ya faɗa almar'atu li akhir zawjiha fil janna wato mijinta na karshe shine mijinta aljanna wannan kuma a wato yake cewa ya za ku ce aisha radiyallahu anha ita ce mafifi wato mafi falala da daraja a matan annabi sallallahu alaihi bayan gashi alkur'ani ya sauka da cewa ta wato hada kai wajen wajen wato cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah maɗaukakin sarki ya shirya wa annabinsa taimaka masa da jibrilu da salihul mu'minin da mala'iku gaba daya kuma ya musu barazanar saki ya mata barazanar saki kuma ya yi mata barazanar canza ta da wata tafi ta alkhairi kuma ya buga misalin ya buga misalin ta da matar annabi nuhu da kuma matar annabi lutu kuma ta yi kokarin wato ta haramta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa wato wannan magana akwai mai littafin al-muraja'at al wani wanda ake cewa Abdul Husaini kai da kaji Abdul Husaini ka san waye Abdul Husaini wani bashi'e ne wanda yayi wa Sheikhul Azhar ƙarya ya rubuta wani littafi wai musanyan takaddu ne suka yi da da wasiku tsakaninsa da Sheikhul Azhar ya faɗa Sheikhul Azhar ya faɗa ƙarshe dai ya ƙure Sheikhul Azhar Sheikhul Azhar ya ce eh gaskiya kuna da gaskiya duk abin da yake faɗa ɗan ƙaramin almajiri ya isa ya gane ƙarya yake ba ma shekul azhar ba amma kuma ya jingina cewa shekul azhar ai ya sallama masa da ƙarshe wanda tafi ne al muraja'at shi'a suna garkuwa da shi a gurare daban-daban suna karantar da shi suna fassara shi zuwa harsuna daban-daban to a ciki ya faɗi wannan magana wannan magana a ciki aka ɗauko ta kuma ba ma ba ma ba ma rubutu duka ba abin da yake cewa abin da yake ishara zuwa gare shi kissar saukar ayoyin farko na suratul tahrim ko ya ayyuha annabi lima tuharrimu ma Allahu laka tabtaghi marzata azwajika wallahu ghafurur rahim waɗannan ayoyin da suka sauka wanda dalilin saukar su kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim a cikin riwayat bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya shiga ɗakin zainab binti jahsh yakan sha zuma sai aisha radiyallahu ta'ala ana ta cewa hafsa idan ya zo miki ki ce ya sha magafir magafir wani abu ne wanda yake da hamami haka in an sha shi wato wani tsimi ne wanda da mutum ya sha shi za ka rika jin hamamin yana tashi a bakinsa suna ce masa magafir ta ce in ya zo ki ce kamar ka sha magafir ni ma in ya zo gaishe ni zan ce ah, ya na ji kamar ka sha magafir to da ya zo gurin suka faɗa masa haka sai ya ce to in haka zuma ce ya sha in haka ne shi ya daina ma shan zuma to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtazi marzata azwajika ubangiji madaukin sarki ya gaya masa cewa kada ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa dan neman yardan matansa ana nufin ana nufin Aisha da Hafsa a ciki ubangiji ya in ta tuba ila Allah fa qad qulubukuma وإن تظاهر فإن الله فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير wato in kun tuba zuwa ga Allah to hakika zukatanku sun karkata in kuma kun haɗa kai a kansa kun masa wato sun kun haɗa kanku a kansa to ubangiji shine maulansa da jibrilu da sauran muminai salihai da kuma sauran mala'iku gaba ɗaya masu taimaka masa ne to wannan ita ce shi wani dan shi ake so ya bai da ita suka ga Aisha da Hafsa mu alu sunna mun yadda ayoyin sun sauka akan wannan kissa ubangiji a ciki ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi yardar yardar da matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha yardar da ita ma'ana yayi abin da take so me yake nuna mana soyayya yana nuna mana annabi yana santa kai kuma kana kinta kaga ɗaya kenan sannan ubangiji yake ta in ta tuba ila Allah in kun tuba zuwa ga Allah wannan ishara ne zuwa ga tuban su ubangiji yake faqad tagat qulubukuma abinda malamai suka ce zukatan ku sun karkata zuwa ga tuba kaga ubangiji ya tabbatar da cewa sun karkata zuwa ga tuba zuwa ga Allah anan babu maganar cewa ana nan ana tuhuma su da laifi domin ubangiji maɗaukakin sarki da ya ce da shi a rabu in tsallaka kunna an zuwa azwajan khairan min kunna malamai suka ce wannan ma yana nuna cewa babu matan da suka kai su alkhairi dan ubangiji ya ce in ya sake ubangiji zai canza musu wanda suka fi ku alkhairi da ko bai sake su ba ya nuna babu sama da su tunda har bai sake su ba to ya nuna babu wanda suka fi su alkhairi don ubangiji ba zai kyale annabin sama da waɗanda suke ba mutanen abin nan matan da ba na kirki ba dan matan banza Allah ya ce alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha tayyiba ce da shahada alqur'ani shi yasa ubangiji ya hada ta da tayyib shine annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ubangiji ya ma haramta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ubangiji yace bai halatta ba haramun ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wata mace da ɗaya daga cikin matan nan Allah ya haramta masa yace bai halatta gare ka ba mata gaba ɗaya sun haramta gare ka bayan waɗannan wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka canza su da wasu mata Allah ya haramta maka wannan ya rasulullah walau a ajaba ka ko da ka ga masu kyan da suka fi ka hakura ka zauna da waɗannan su Allah ya zaba maka to kaga wanda yake jin haushi sai dai mutu mutu sannan ubangiji madaukakin sarki da ya buga misali ضرب وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kaga anan shi abin da yake so ya kafirta Aisha da Hafsa yace anan misalin Aisha ce ake bayarwa cewa kamar misalin matar Annabi Nuhu da dan an ce lillazina kafaru yace Allah ya buga misalin ta da matar Annabi Nuhu kaga kafirta Aisha ne haka ne kaga Annabi kenan yana zauna da kafira wanda alqur'ani ya hana ko bai hana ba wala tumsiku bi isa bil kawafir kaga anan yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da kafira kuma Allah ya ce kakku ku rike kafira a matsayin mata mu a wajenmu Allah yana bada misali ne ga kafirai cewa kusancin kusancin kafiri da mutumin kirki ba zai amfani shi ba kamar yadda kusancin matar annabi nuhu da matar annabi nuhu zuwa ga waɗannan annaba bai amfane su ba shine abin da Allah yake nuna mana nan misali ne yake barwa ga duk kafirai ba wai ga Aisha ko wani abu sannan in ka ce da Aisha ake nufi ayar gaba wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna in an tabbe su misalin wa aka bayar me za su ce Fatima ko dama duk dai bini bini sai anan kuma Fatima can Aisha nan Fatima to in ka ce fatima ce ake nufi a ayar to waye fir'aunan kuma saboda haka mu a wajenmu misali ne Allah yake bayarwa ga kafirai da cewa kusancinsu da muminai ba zai amfane su ba kamar yanda kusancin mumi dan mumin yana dan uwa kafiri to kafircin kafircin dan uwansa ba zai cice shi ba wannan ne mu abin da ba ga wani mutum ake magana da ainihi ba saboda haka kaga ɗaukan waɗannan ayoyi a zage Aisha radiyallahu ta'ala ala'ana ba wanda zai yi sai jahili wanda yake dujal sai dujal a ah, zan muku albishir bara wannan guri mun yi maganar wani da ake kira da ake kiran shi yasir al-habib wanda muka ce khasir habib wanda ya yi taron zagin na Aisha da cin mutunci na na ƙarshe da yi mata aka nuna a wasu kafofin watsa labaran wadda ƙarshe zo yi mubahala ina jin duk mun faɗi wannan sai zo yi mubahala da wani malami na sunna akan cewa dukkan waɗannan al-mubashiruna bil janna dinnan in banda sayyidina ali dukkaninsu da na aisha da hafsa yanzu haka yake cewa yanzu a haka dinnan suna can wuta ana musu azaba to yanzu abin da ya bayyana yana da Allah ya sa masa cutar kansa akan harshensa da dadashinsa na kasa da na sama gabaninsa akwai hassan shahata wani ba masari ne da ya zama ɗan shi'a shi ma ya yi wannan mubahala yanzu haka wajen shekara biyu yana can kwance rai kwakwai muta kwakwai jikinsa gaba ɗaya ya shanye ba gaba da take mu shi ma akan na na aisha din yayi Saura ka wannan aya ce wanda da yake so ta dawuli ga ga waɗannan bayan Allah to ya kuka da abin da zai same shi tun anan duniya waɗannan bayan Allah bari in faɗi wannan akwai ɗalibai na jami'ar Umar Musa suka rubuta da cewa hakika suna farin cikin kammala karatun su da suka yi a wannan a wannan jami'a yace kuma suna halarta wannan majalisi mai albarka domin sun samu karuwa kwarai da gaske gashi kuma su ba mazauna bane za su za su koma garuruwan su don haka suna fatan a yi musu addu'a Allah ya barkace abin da suka samu na ilimi sannan suka yi mana addu'a Allah madaukakin sarki ya albarkaci karatunmu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da aiki da abin da muke karanta muna musu fatan alkhairi muna fatan abin da suka karanta na ilimi ya zama musu mabudin shiga aljanna mabudin shigar da shirya cikin zukatan wasu Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يؤاونوا أهدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما ولا يدخل فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له فالأولون يدخلون في المحرمات وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata 26 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin mu na 38 a jerin gwanan darussan mu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 188 na 34 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 88 ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda ahlus sunna suke wasa wato tsakatsakiya tsakanin masu wuce iyaka masu azarbaɗi masu wuce gona da iri da kuma waɗanda suke da sakaci da sassauci da sakin da rikon al'amura rikon sakainar kashi ibnu taymiya na cewa ahlus sunna tsakiya suke su ba sa tare da waɗanda suke wuce iyaka ba sa tare da waɗanda kuma suke sakin abin da ubangiji maɗaukin sarki umarce su riki to shi ne yake cewa fi babil asma'i wal ahkami baina man akhraja ahla al ma'asi min al iman bil kulliyah kal khawarij wa ahli al manzila wa baina man ja'ala iman al fusaq ka وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وتؤال sunna أباب sunaye da hukunce hukunce suna nan tsaka tsakiya tsakanin waɗanda suka fitar da masu saban Allah daga imani gaba ɗaya wato suka kore su daga matsayin muminai gaba ɗaya kamar khawarijawa da kuma ahalul manzila ma'abota mataki tsakanin mataki a tsakanin matakai biyu manzila bainal manzilatai da kuma waɗanda suka sanya imanin fasikai kamar imanin annabawa da siddiƙai waɗanda su ne murji'awa da jami'a yace wa fi babil wa'idi a babin wa'idi kuma wato narku wastawabi da ainihin sakamako wani iqabi da uquba بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر هنا نتكان ينركو وأندع da su yadda da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ga masu manyan laifuka ba wa bainal murji'a da kuma tsakanin murji'awa allazina la yaquluna bi nufuzil wa'idi wadanda ba su yarda da zartar da narko ba wa fi babil imamati a babin imama kuma wato shugabanci wal amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar da kuma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna bainal ladina yuwafiquna al wulata ala al ismi wal udwan suna nan tsakanin waɗanda suke goyon bayan shugabanni akan saba wa Allah da ta'addanci wa yarkanuna ila allazina zalamu kuke karkata zuwa ga